sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake haduwa cikin shirin muhallinka rayuwarka, shirin da ke nazari kan al'amuran da suka shafi noma da kiwo sai canji da dumamar yanayi da sauran batutuwa da suka shafi muhalli, wanda ke zuwa kai tsaye daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Nura Ado Suleiman. A yau shirin zai mayar da hankali kan barazanar kwararowar hamada a sassan arewacin Najeriya inda aka tabbatar da cewar yanzu aka jihohi sha ɗaya ne ke fuskantar wannan matsala wadda ake buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin daƙile ta. masana a fannin inganta muhalli dai yana ganin cewar matsalar ta kwararowar hamada kusan dan adam ne ke haddasa ta da kansa sakamakon wasu abubuwa da yake aikatawa da suka saba wa tsarin kare muhalli a najeriya dai sokoto kebbi da zamfara da katsina da kuma kano na daga cikin jihohin da ke kan gaba wajen fuskantar barazanar ta kwararowar hamada wadda masana suka ce babbar barazana ce ga muhalli da wadatar abinci da kuma lafiya Malam Salisu Lawal Halliru malami ne a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano ya ce hamada na ɓata dukiyoyin jama'a ta kuma tilastawa mutane tashi daga inda suke zaune. Kaga ita matsala irin ta gangarowar hamada a barazana ce kuma illa ce ga al'umma gaba ɗaya. A yayin da aka ce hamada ta riga ta gangaro to za ka fahimci cewa kan ɓata dukiyoyin jama'a mai yawa sannan kuma hatta su kansu wurin da mutane suke zaune za ka ga dole sun tashi sun bar wurin akwai abin da muke cewa wasu jihohi wanda yake su ne za ka ga cewa irin suna fuskantar irin wannan barazana daga arewacin najeriya saboda yanayin irin shi weather dinmu da take mun kusanci sahara gaba ɗayanta so saboda haka a sakamakon wannan idan akwai abubuwa wanda yake idan ba mu take da su ba kamar kaga sare bishiyoyi da ake yi ba tare da kuma an mayar da wasu ba so kaga wannan an buɗe kofa ne ana cewa hamada taho hamada malam salisu lawal halluru ya kara da cewar akwai wasu jihohi a arewacin najeriya da ke jere da juna waɗanda su ne ke kan layin hamada kaga idan ka ɗauka akwai in ka ɗauko daga kebi sakko zamfara ka taho katsina kano ka dangana ka bi ta gefen jigawa don shi ne zai ɗauke ka ya mai da kai ta wajen yobe gombe zuwa maiduguri su ne za ka ji ake cewa 11 desert front land state wanda yake suna fuskantar wannan barazana ta hamada yanzu to a cikin waɗannan jihohi misali yanzu muna kano eh, shin a kano akwai yunkuri da gwamnatoci suka ta yi na dasa bishiyoyi eh, da sauran da ya makamanta irin wannan don kare wannan matsala eh, zuwa yanzu a iya cewar wannan yunkuri yana haifar da dami ido hakika yana haifarwa kamar gwamnatin jihar kano zan iya tunawa a kan ishu na wannan gangarowar hamada na jan akwai sadda suka ware kudi a 12.4 miliyan wanda yake za a yi kokarin abin so wanda yake kuma shine yake suka samar da akalla itatuwa miliyan biyu bayan wannan yunkuri na gwamnati su kuma al'ummar gari wacce irin gudunmawa za su bayar domin ganin cewar an tinkari wannan matsala to hakika su ma <clears throat> mutanen gari suna ba da tasu gudunmawar daidai gwargwado sai dai ana bukata a kara saboda zan iya tunawa kusan kowane lokaci lokaci lokaci akwai mu ta association of nigerian geographers branch na kano da kuma environmental society of nigeria wanda yake branch dinmu na kano ana kokarin wayar da kan al'umma na illar sare bishiyoyin da kuma alfanu na a ƙara dasawa a yayin da ka dasa tukuna na farko a musulunce a yayin da ta girma ta inuwa kana da lada wannan shi kuma a kanka na yanayin zamantakewa da dukiyoyinka da sauran al'amura kana kokarin kare su so mutane suna kokarin dasawa da makarantu zaka ga muna zuwa eh, makarantun sakandare haka da sauransu ana wayar da mutane kai da su kansu yara wanda suke san amfanin irin wannan dashe-dashen bishiyoyi kuma muna kokarin karbowa daga gwamnatin kano wani lokaci mai amfani mutane su amfani da kudadensu a siyo wannan iranni na bishiyoyi kaga ana daddasawa su malam salisu lawal halliru malami a kwalejin ilimi ta tarayya da ke jihar kano a hannu guda kuma wata kwararriya kan sha'anin muhalli zalika mamba a kungiyar fafutukar kare muhallin ta najeriya hajiya fatima muhammad ta koka kan yawan sara bishiyoyi da kuma yadda kungiyoyi irin nasu ba sa samun cikakken haɗin kai daga gwamnatocin jihohi da matsalar ta shafa a da za ka ga cewa yawanci idan har ta kama za a sare bishiya to za a yi kokari a yi masa kundumi ne ba a cika sare bishiya gabaɗaya ba sai a yi kundumi kuma yawancin bishiyoyin da muke da su ake wanda in an musu kundumi yakan daɗa haɓaka su girma da wuri su sake tofowa yana taimakawa sosai ma bishiyoyi kuma su ƙara samun lafiya to amma yanzu yawanci sai ka ga cewa ana sare bishiyu da yawa sannan gonaki da muke da su wanda ake noma yanzu duk yawancin su ana mai da su gidajen kwana sannan kuma ba ma samun haɗin kai daga wajen gwamnati gaskiya yawanci mu ƙungiyoyi muna iyakacin ƙoƙarin mu amma saboda ba mu da haɗin kai da eh, eh, gwamnonin garuruwan da muke wa'annan aikace-aikacen shi yasa muke samun matsaloli ba ma samun cin nasara yadda ya kamata Hajiya Fatima Muhammad ƙwararriya kan sha'anin muhalli kuma mamba ƙungiyar fafutukar kare muhallin a Najeriya. to da yake a mafi yawancin lokuta akan nuna yatsa ga hukumomi kan rashin daukar matakan kare bazuwar hamada ko a wasu lokutan ma su taimaka wajen ta'azzarar matsalar ta hanyar sare bishiyoyi a lokacin gina tituna shirin muhallin rayuwarka ya tuntubi daraktan sashin lura da gandun daji na ma'aikatar muhalli ta jihar kano malam abdul ahmad bala kamar yadda ka faɗa kasancewar kano ɗaya daga cikin jihohi goma sha ɗaya da ke fuskantar wannan matsala ta kwararowar hamada gwamnatin jihar kano karkashin mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gandoja wayar ta yi namijin kokari domin ɗaukar muhimman matakai don ba da kariya daga illar da wannan kwararar hamada ke haddasawa ta hanyar samar da irin dashe a shekara ta 2020 ta samar da iri miliyan biyu domin dasawa da kuma rawa manoma haka kuma mun ba kungiyoyi mun ba makarantu mun ba asibitoci da sauran wurare muhimmai a jihar kano sannan a gwamnatin jihar kano ta ɗauki nauyin gudanar da taron yaƙi da kwararowar hamada na ƙasa wato da turanci world day to combat desertification abin da ya hana faruwar wannan taro shine wannan matsala ta covid-19 daga baya mai girma gwamna bayan ba da umarni ya ce a je a nemo dukkan abin da ya kamata na gudanar da wannan taro sai muka samu sanarwa cewa ya kamata kowace jihar ta je ta yi a jiharta to ba da wannan umarnin shine ya jawo muka sanar da mai girma gwamna alhamdulillah kuma sai ya ba da izinin muka je muka yi shuka itace hekta biyar na nim da hekta biyar na jatropa wato bindazugu a karamar hukumar gabasawa wanda gudun da muka keɓe kenan don gudanar da bikin wannan rana ta yaƙi da kwararowar hamada zalika malam abdul ahmad bala ya ce saɓanin yadda ake zaton cewar gwamnatocin jihohi ba sa ba da haɗin kai ga ƙungiyoyi gwamnonin sun cimma yarjejeniyar dasa itatuwa miliyan 25 cikin wannan shekara domin tunkarar matsalar To wani abu da masana akan muhalli ke bayyana damuwa a kai shine yadda mutane ba sa nuna damuwa game da batun na muhalli inda suke nuna kokwanton ta yadda matsalar za ta iya tunkarar su suna zaune a cikin birane. Sai dai masanan sun yi gargaɗin wannan babbar barazana ce ga ƙoƙarin yakar matsalar idan har mutane ba su yarda akwai ta ba kamar yadda Malam Salisu Lawal Halliru ya mana ƙarin haske a kai. Jahohin da suke iyaka da Nijar a yayin da kake wajen ɓaɓura da sauransu irin wajen su mai gatari ai sun ba sun kusanci jihar Kano so a yayin da ka sare bishiyoyin da suke nan gurin baka dasa wa'annan ba sai kuma ka shigo daga ciki irin mutanen Milwaukee wanda suke ciki haka sauran ƙananan hukumomi da suke iyaka da wa'annan a local government ko wannan na da kusa da boda a yayin da suka sare nasu itatuwan ba su dasa ba to hamada fa matsowa za ta yi a yayin da ta matso shikenan kana nan kana nan menene wajen gabasawa kaga cewa sun sare bishiyoyinsu kaga ai ta karo kano daga basa aka zawo gezawa duk mutanen gezawa ba mu damu ba ba abin da ya dame mu da sauransu share bishiyoyi mu muke da sauransu idan iskar nan ta kada hamadan nan fadada matsowa za ta yi a yayin da hamada aka ce ga ta a gezawa sai kuma da next time abin da zaka same ta ta wajen yan kaba shikenan ta shigo birnin Kano ta danna mutane saboda idan ka lura shi kanshi a cikin biranen namu yanzu shi ne ake ta kokarin wayar da kan mutane zaka ga da shekaru kusan arba'in da suka wuce idan ka ɗauki hanyar gidan murtala ɗin nan ka ɗauki hanyar zaria road daga nan in ka ɗauka har zuwa wajen kura zaka ga bishiyoyi ne waɗanda yake suna da amfani haka da sauransu a gefen titina wanda yake yanzu duk an riga an sare su ba a kuma dasa wasu ba saboda ko ayyukan irin da Julius Berger zaka ga suna duk suna sassara bishiyoyi amma ba sa ƙoƙarin dasa wasu wannan shi ya tuna min akwai wani wani dakta wanda yake bayero university aliyu salisu bara wanda ya yi doguwar takarda wa julius ga irin wa'annan sare-saren bishiyoyi da ake to idan ka dawo kwariyar kano kamar yadda nake gaya maka a wannan wajen su dangi din nan wajen su dangi hanyar zuro kaga da duk yanzu babu su su wannan ma kadai bayan hamada kuma da zai iya taimaka abin da muke fuskanta yanzu abin da ɗumamar birane overhead saboda duk inda ka kai da sa fanka ka kai da sa esin ka so dole wannan dumama yanayi na biranenmu zai ci gaba saboda babu bishiyoyi da za su kokarin tare wannan zafin rana ko yaya jama'a ke kallon matsalar takwararowar hamadar ga ra'ayoyin wasu daga cikin mutanen da abokin aiki abubakar abdulkadir dan gambo ya tattauna da su eh alhamdulillah na fuskanci wannan matsala ta Um, wannan ɗan hamada na fuskanta gaskiya to abun da za mu yi a ciki shine shawarwarin da za mu babbi a rayuwa mu daga daga bishiyoyi sannan kuma mu diga mu daina kona gonar ɗanmu gonar mu da mu. to kai fa ka fuskanci wannan matsala ta kwararowar hamada kwararowar hamada tana mana barazana da rayukan al'umma abin da muke fatan masu kokawar su yi wannan ko su sare bishiya ba akan wani dalili ba ko su kona gari su saki wuta ba tare do allah do annabi muna godan su su yi wa allah su yi wa annabi su haƙura da irin wannan matsalolin dalilin mu kiyaye rayuwarmu shine abin da na fuskanta muna ba da shawara a kai do allah su yi haƙuri da yin wannan su yi wa allah su yi wa annabi su janye wannan al'amura ba abu ne na alkhairi ba To daga batun kwararowar hamada sai kuma na kiwo inda a Najeriya yayin da Fulani makiyaya ke fama da tsangwama a wasu sassan kasar gwamnatin jihar Gombe ta ware gandun daji da ka iya daukar shanu miliyan biyu domin tsugunar da makiyayan. Kwamishinan kula da ayyukan noma Alhaji Muhammadu Magaji ya ce suna daukar duk matakan da suka dace wajen inganta noma da kiwo bayan kaddamar da shirin huji da aka wa shanun da ke jihar ga yadda zantawarsu ta gudana da Bashir Ibrahim Idris. Lalle lalle mun kaddamar da wannan hujin dabbobi domin mu taimaka wa Manu a makiyayan jihar gombe musamman masu kiwon shanu da ƙananan dabbobi a sama musu lafiya da kwanci hankali a cikin harkokin dabbobinsu wannan allurar shanu da aka yi kuma kamar yadda dai ka sani bara an yi ta kamar a wannan watan uku na bara a mai girma gwamnan jihar gombe tun kuma lokacin kamfen ya yi alkawari ko niyan cewa in allah ya ya ci zaɓe zai kula da manoma da makiya dukkan al'umma gaba daya kamar yadda ka sani yana ba da taki da iri da sauransu yanzu kuma aka dawo kan layi kamar yadda aka yi bara kan su makiyaya amma abin farin ciki ya ji bashir idan ka dubi program din nan kwata-kwata cikin kwana ɗaya muka shirya wannan zaka ga shanu fiye da shanu dubu biyar zuwa dubu bakwai a wannan wurin wanda kuma dukkansu ba za su bar wurin ba ba dukkansu a yi musu ana kammala wannan wannan shanu tsakanin kwana ɗaya biyu to daga nan kuma sai a bazama dukkan lokal gamman goma sha ɗaya da mazaɓin mu duka za a duk inda shanu suke da dabbobi za a je za a musu allura kyauta ba tare da kokobo ba halin da ake ciki. menene tasirin wannan huji ko allura ga shanun makiyaya burinmu shine a samawa makiyaya zaman lafiya da shanunsu da kwanci hankalinsu wannan shine makasudin wannan hujin yana amfanin makiyaya saboda wannan ciwo na ciwon huhu da ciwon hanta yana arnata shanu yana musu illa kwarai da gaske abin farin ciki aji bashir bara cikin ikon allah da aka yi wannan huji na tabbatar maka duk inda shanunmu na jihar gombe suka shiga a kudu ba wanda ke shakkan shigan shanunmu cikin harkarsu to bayan wannan aiki me gwamnatin ku ke yi wa fulani makiyaya domin taimaka musu alhamdulillahi a sati biyu uku da suka wuce mun rabar wa makiyaya abincin dabbobi kyauta da su kungiyar miyetti allah da kungiyar sullubawa na jihar gombe da kuma mu waɗanda muke tare da su a wawa zange grazing reserve kamar yadda ka sani wawa zange grazing reserve ne wanda yake da hekta 141 da wani abu wanda yake shine babban grazir za a nan kusa saboda haka muna da wannan grazir za a akalla yana ɗaukan shanu miliyan biyu a lokaci ɗaya kuma akwai international cattle wato hanyar labin shanu wanda ya fito daga chadi ya fito daga niger ya biyo ya shigo nigeria direct hanya guda ɗaya har ya shigo cikin wawa zangi grazir reserve daga wawa zangi grazir reserve kuma zai fita hanya ɗaya har zuwa Ogudu cattle range cross river amma abin bakin ciki yawanci duka a riga an cinye wannan hanyoyin amma mu wawa zangi mu yana nan alhamdulillah ana ayyuka ana asibitocin dabbobi ana yin dam ana yin hanyoyin manya-manya hanyoyi guda biyu eh, ana shuka ciyawa ta zamani da sauransu ganin yadda yau ake tsangwaman fulani makiyaya a wasu sassan najeriya me kuke yi domin ganin kun killace su a cikin jihar yayin da ake koran masu kiwo a wasu jihohi ake musu wulakanci ake tarwatsa su muna alhamdulillah tattara su muke yi musamman namu na jihar gombe da kuma makwabta wanda suka zo su amma suka zo a cikin zaman lafiya da kyakkyawan nufi ba tare da kawo fitina ba to mu imani da allah su ma yan uwanmu ne yan adam ne yan najeriya yan uwanmu kamar makowa kamar kowa kuma wayan suna rike da bangare mai karfi akan abin da shafi tattalin arzikin kasa yanzu zaka ji kowa yana kukan nama ya tsada shanu sun yi tsada to don me shanu ba za su yi tsada ba don me ba zai tsada ba ana tarza fulani ana kashe musu shanu ana watsa su ko'ina da mai gaskiyansu da marar gaskiyansu duk an hada an ce marar gaskiya ne kuma su ne kadai yan najeriya da aka taba cewa su fita jiha kaza su koma jiha kaza saboda haka muwa gwamnatinmu taimaka musu ake yi kamar yadda ya kamata wai shin fulanin sun gamsu da irin waɗannan matakai da kuke ɗauka a jihar taku mun shirya wannan program din na wannan kaddamar da alluran shanun nan a kwana ɗaya gari ya waye duk inda ka zaga a wannan kwami lokal gaman shanu ne aka kawo don me don haɗin kai da yarda da gwamnatinmu da suke yi saboda haka sun ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari yana son shaida maka ko shaida wa eh, masu sauraronmu wannan shine a farko tun da aka yi jihar gombe aka nuna a jere shekara biyu ana allurar shanu wato an yi bara an yi bana kuma a wurin taron kaji mai girma gwamna ya alkawari ya ce har a gama gwamnati da yardan allah ba shekarar da ba za a yi hujin shanu ba sai ma kara yanzu kamar shanu nawa ne kuke sa ran yi wa wannan aikin huji ko kuma allurar kare lafiyarsu bara mun yi wa eh, dabbobi kusan miliyan ɗaya bana muna targetin miliyan ɗaya da rabi wanda za mu domin mun ƙara yawan magani mun ƙara yawan allurai mun ƙara yawan komai saboda nasarar da muka samu a bara kowane abu da ka sani kyauta ne mai girma gwamna ya ce a yi musu kamar yadda gani jiya saboda haka muna godiya ganin yadda ake fama da matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya a wasu sassan najeriya me kuke yi a jihar gombe domin takaita irin wannan rikici duk barnan da ake samu sauran jihohi muna nan gombe da sauki cikin yardan allah to na farko dai ina so in tabbatar maka wannan kwamitin da muke da shi na tsakanin makuya da manoma inda gwamna sake tabbatarwa jiya shine wannan kwamiti ne mai wato kwamitin dindindin wanda aikinsa kenan ya tsere tsakanin makiyaya da manoma sannan ya kokarin fitar da burtoli wa makiyaya domin in su samu burtoli ba ba makiyayan da zai je taba gonan wani manomi balle ma a jiya ya fada sannan duk abin da muke kuma in kwamiti aka yi akwai manomi akwai makiyayi kuma shugabannin su suke shiga wannan kwamiti din daga jiha ƙananan hukumomi zuwa har gunduma gunduma mun gode allah kan wannan alhaji muhammadu magaji kwamishinan kula da ayyukan noma a jihar gombe da ke najeriya mun gode sosai da wannan bayani to da wannan tattaunawa shirin na muhallinka rayuwarka ke karkarewa a wannan karan a madadin abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar shirin abubakar abdulkadir dan gambo da kuma bashir ibrahim idris nura ado suleiman ke fatan mu huta lafiya